Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum mu, da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na yau Alhamis 13 ga watan Fabrairu na shekarar 2020. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kotun kolin Najeriya ta soke zaben gwamnan jihar Bayelsa kwana ɗaya kafin a rantsar da shi. Har yanzu dai game da batun ranar karrama rediyo ta duniya su ma 'yan kasar Ghana ba a bar su a baya ba wajen tofa albarkacin bakin su game da wannan rana. muhimmancin bayyanar rediyo a mutane gaba daya kwarai don ta wannan hanya ne muke samun komai har wajen sha'anin addini komai gashi nan dai kuma ita ce uwa ba da mama kamin zuwa wannan social media. Muna tafi da ƙarin bayani nan gaba. Kuma muna son mu ji ra'ayoyinku akan tasirin rediyo a rayuwarku musamman a lokacin nan na fasahar zamani. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Sannan za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga Najeriya amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Kwamitin da ke kula da ayyukan gaggawa na hukumar lafiya ta duniya WHO ya yi gargaɗin barkewar cutar Ebola a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo da ya ci gaba da zama barazana ga lafiyar duniya duk da irin ci gaba da aka samu na dakile yaduwar wannan kwayar cuta mai kisa. rahotannin hukumar ta who sun ce adadin waɗanda suka kamu da cutar ya kai mutane 3,431 ciki har da mutuwar mutane 2,535 a arewacin kibu da kuma lardin ituri a watan yulin bara kwamitin ayyukan gaggawa na who ya ayyana cutar da ta bulla a jamhuriyar da demokuraɗiyyar congo a matsayin wata babbar matsala da ta zama abin damuwa ga ƙasashen duniya. bayan nazarin abin da yake faruwa yanzu mambobin kwamitin sun yanke shawarar cewa za a riga malam masallaci idan aka ce cutar ba ta da sauran barazana yanzu shugaban hukumar lafiya ta duniya who tedros gabriel ya ce ya amince da shawarar kwamitin muddin akwai cutar ebola guda ɗaya a yankin da babu tsaro da kuma yake ƙara taɓarɓarewa kamar gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo haɗarin kamuwa da annobar cutar zai ci gaba da zama babba sosai a cewar tedros hukumomin lardin hubi da ke tsakiyar ƙasar china sun ce an sami ƙarin mutane 254 da suka mutu daga barkewar cutar coronavirus kana sun sanar da cewa adadin waɗanda suka kamu ya ƙaru sosai labarin sabbin waɗanda suka mutu da waɗanda suka kamu da cutar yana zuwa ne kwana ɗaya bayan da china ta ce adadin sabbin waɗanda suka kamu da cutar ya ragu a kwana na biyu a jere a yau alhamis kafar yaɗa labaran gwamnatin vietnam ta rawaito cewa gwamnatin ƙasar ta ba da umarnin rufe shiga da fita na wani ƙauye mai mutane dubu goma ta kuma zama ƙasa ta farko banda china da ta hana mutane masu yawa walwala sai dai adadin waɗanda suka mutu daga cutar coronavirus sun fi yawa sosai akan adadin waɗanda suka mutu daga cutar numfashi ta sars da ta ɓarke a shekarar 2002 zuwa 2003 wanda aka yi imanin ta kashe mutum 774 kana kusan mutum 8,100 suka kamu da rashin lafiya a china da kuma yankin hong kong labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc yayin da suke ikirarin an tafka magudi jam'iyyun adawa a ƙasar kamaru sun buƙaci a yi watsi da sakamakon zaɓukan ƙananan hukumomi da aka yi a ranar tara ga watan fabrairu da suka ba jam'iyyar cpdm da take mulki ta daɗaɗɗen shugaba paul biya gagarumar nasara a halin da ake ciki yanzu ana sa ran sakamakon zaben 'yan majalisar dokokin ƙasar mai magana da yawun jam'iyyar adawa ta sdf dennis kamalemo ya ce jam'iyyarsa ta shigar da ƙara a gaban kotun tsarin mulki da ta yi watsi da gaba ɗaya sakamakon zaɓukan ƙananan hukumomi na ranar tara ga watan fabrairu da kuma na 'yan majalisar tarayya wanda ya ce suna cike da kurakurai denis ya ƙara da cewa daga cikin waɗannan dalilai akwai batun yin maguɗi sosai da siyan ƙuri'u bayan haka sojoji da aka tura daga wasu yankuna sun kada ƙuri'a a madadin al'ummar yankin sauran dalilan sun hada da tashin hankali na harbe-harben bindiga karancin fitowar masu jefa ƙuri'a an kuma yi wa mutane barazana sosai wanda ya sa wasu 'yan takara suka yi yunkurin janyewa daga zaben amurka ta soma sauya tsarin sojojinta a nahiyar afirka da ta ba da sanarwar za ta dawo da wani bangare na mayakan sojojinta kana ta musanya su da wasu kwararrun sojojinta masu ba da horo jami'an ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon sun bayyana wannan yunkuri a matsayin irinsa na farko da zai yi tasiri akan ayyukan dakarun amurka da suke aiki a nahiyar yayin da take kara mai da hankali akan yaƙi da ta'addanci da ƙarfin gaske a wata sanarwa jiya laraba mai magana da yawon ma'aikatar tsaro ta amurka alisa fara ta ce yunkurin zai taimaka wa amurka ta yi gogayya da ƙasashen china da rasha a nahiyar afirka fara ta ce amurka za ta soma dawo da dakarun runduna ta da ɗaya ta mayakan sama a cikin 'yan makonnin nan masu zuwa. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu leƙa kudancin Najeriya. Yayin da ya rage sauran kwana ɗaya a rantsar da gwamnan jihar Bayelsa sai gashi kwatsam kotun kolin Najeriya ta soke zaben da ya bashi nasara a matsayin gwamna wani abu da bai yi wa wasu mazaunan yankin daɗi ba. Wakilin murya Amurka Lamida Abubakar Sokoto ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Kotun kolin Najeriya ta soke zaben gwamnan jihar Bayelsa da ke yankin Niger Delta, Mr. David Lyon na jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya kuma 'yan awoyi kaɗan suka saura a rantsar da sabon gwamnan jihar ta Bayelsa alkalai biyan ne dai suka tabbatar da hakan karkashin jagorancin mai shari'a Mary Odili sun ce sun zatar da wannan hukuncin ne na soke zaben Mr. David Lyon na jam'iyyar ta APC saboda mataimakinsa ya miƙa takardun bugi ga hukumar zaben Najeriya. Najeriya a zaben da aka gudanar ranar goma sha shida ga watan Nuwamba na shekara ta dubu biyu da goma sha tara da ya gabata haka kuma kotun ta ayyana sanata don yi diri na jam'iyyar PDP a matsayin wanda za a rantsar gobe Juma'a a matsayin sabon gwamnan jihar ta Bayelsa. Kan haka ne ma na ji ra'ayoyin 'yan jihar ta Bayelsa. My name is Peter Irunoha. I don't think it's fair because there should have been a proper investigation. Wannan yana cewa ne sunana Peter game da hukuncin kotun kolin najeriya akan zaben gwamnan jihar bayelsa gaskiya babu adalci kamata ya yi tun daga farko a gudanar da cikakken bincike kamin amincewa da ɗan takara kuma 'yan awoyi kaɗan suka saura a rantsar da sabon gwamnan jihar ta bayelsa na jam'iyyar apc kuma nan take kotu ta dakatar da shi ne a gani na gaskiya wata kullalliya ce aka shirya a siyasance a day before his swearing in to seem like a setup shi kuwa wannan ya ce the name is uh, Uh, in fact The Supreme Court ruling has really devastated. They want to cause mayhem in Bayelsa. Ya ce game da hukuncin kotun kolin Najeriya mai da hannun agogo baya ne kuma suna kawo mana tashin tashina a jihar mu ta Bayelsa. Ya ce domin kuwa an gudanar da dukkanin shirye-shiryen da suka kamata na rantsar da sabon gwamna a jihar Bayelsa kuma magoya bayan zababben gwamna sun fara rufe manyan hanyoyi a cikin birnin Yanaguwa. Supporters of the governor elect have started blocking the major streets in Yanaguwa. Shi kuwa wannan ya ce. Yana cewa ne sunana Eric Wuke ya ce hukuncin kotun koli yanzu haka akwai kwanciyar hankali a jihar bayelsa babu wani tashin hankali jama'a na ci gaba da bukukuwa musamman 'yan jam'iyyar pdp da gwamnan su zai sha rantsuwa gobe juma'a shi kuwa wannan da ke da suna tobi dan jihar ta bayelsa ne ya ce It a victory for all Niger Delta. Ya ce wannan hukunci na kotun kolin Najeriya wata babban nasara ce ga yankin Niger Delta da al'ummar jihar ta Bayelsa. Za mu kwatanta wannan nasara daga Allah ba wai ƙoƙarinmu ba. Victory as the work of God. Shi kuwa wannan da bai ambaci sunansa ba ya ce. Yes, the situation right now, PDP people are passing their flag, driving motor, Ya ce halin da ake ciki a birnin Yanaguwan jihar Bayelsa, 'yan jam'iyyar ta PDP suna ci gaba da bukukuwa kan wannan nasara da suka samu kuma suna ci gaba da bukukuwa tare da wasan motoci. Sunana Ijoy Emmanuel kuma ina nan a Bayelsa. Wanda yake faruwa a cikin Yanaguwa mutane akwai dan hayaniya kaɗan masu murna masu su kuka kuma mutane ba su ji daɗin wannan ba don game da su sun jefa ma David lion kuma in ma akwai mai laifi wai dafiti yana da laifi wai a cire musu dafiti a bar musu David lion Lamido Abubakar muryar Amurka daga Fatakwal, Nigeria. To madalla a gaida Lamido Abubakar. A yayin da yau kasashen duniya da dama ke karrama ranar rediyo kasar Ghana ma ba a bar ta a baya ba. Wasu 'yan kasar sun bayyana ra'ayoyinsu game da muhimmancin rediyo. Ridwan Abbas na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton. Rediyo na da karfi da damar kaɗa kan mutane shine dandalin sadarwa mafi karfi da aka fi amfani da shi. Yanzu rediyo ya iza gaba ta amfani da sabbin fasahohi kamar intanet wadda a tare da kuma yin amfani da ilimi suke tafiya. A hakika rediyo ne hanya mafi karfi na samun labarai daga kusurwowi daban-daban na duniya ta amfani da ilimi da ya dace yadda za a fahimci tsakanin rayuwa da mutuwa. Rediyo na samar da labarai ya ilimantar ya kuma nishaɗi. wadatar bari mu ji abin da waɗansu 'yan jarida ke faɗi sunana malam isa mai rago jibril a gidan rediyo na marhaba fm ra'ayi na na bikin ranar rediyo na duniya na ganin rediyo yana taimakawa wurin wato ilmantar da al'umma da kuma ƙara ilimi da nishadi da kuma wato taimakawa al'umma na sanin abin da ke wakana a duk sassan duniya rediyo yana samar da watan ilimi wanda ma bai da watan talabijin ko akwatin talabijin ina iya sauraron abin da ke wakana a duk nahiyoyi na duniya akan haka samar da shafin sadarwa na zamani na intanet wato shi ma yana nashi wato taimakon to amma na ganin rediyo ya fi taimakawa talakawa waɗanda ba su da galihu da ke kauyuka da karkara da yankuna da babu wato abubuwa na more rayuwa a cikinsu domin su ma a dama da su su san abin da ke wakana a sassan su da kuma sauran wato yankuna na duniya baki daya. sunana imran ashiru dikeni aikin rediyo dai idan ka duba tarihi baki da zaga kamar ta taimaka sosai sosai tun zamanin world wars irin kokari da suka suka yi wurin yada da labaru baki daya ya taimaka sosai sosai sai dai ina gani kamar akwai ba da yawa da ya kamata musamman ma'aikatan rediyo su gane cewa eh, zamanin da muke cikin yanzu daban ne da da najiya kai bayani kan irin shafukan sada rubutunta eh, ko ka kiko so kowa ya zama journalist da fonesa kawai zai rikodin ya yi me zai gwada kaman kai dan jarida ne saboda za ka yi ka rubuta report wani kuma ya rubuta report isa kan facebook ana ji ana kallon video kai ma ka ce kamar journalist ne ko kai dan jarida kai za ka kai wannan da sin amma ya kamata mu kara wani salo mu je extra ma wurin bincike saboda gane kamar a ah, wanga da ke magana ga shi dan jarida ne ba kaka kawai saboda ya zama yana da fonin shi zai yi aiki shi kuwa autan hadiman shaharu mutum ne mai sha'awar rediyo matuƙa gaya. Muhimmancin bayyanar rediyo a mutane gaba ɗaya kwarai don ta wannan hanya ne muka samu muke samun komai har wajen sha'anin addini komai gashi nan dai tun daga da har yanzu kuma ita ce uwa ba da mama kamin zuwa wannan social media amma sai dai da ɗan gyara da za a yi na ba da wani labarin da yake ba daidai ba amma in don gudunmuwa ne a duk duniyar nan ba wani kafa da ya yada labari na wayar da kan jama'a kamar gidan rediyo. Ridwan Allah ba Abbas sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana. Madalla a gaida Redwan Abbas, to masu sauraro yau dai muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan tasirin rediyo a rayuwarku musamman a wannan lokacin na fasahar zamani amma kafin mu buɗe layukanmu ku ɗan shakata da wannan waƙar. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To mun samu kira na farko daga jihar Neja. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Kuna tare da Ibrahim ne yankin hula a garin Mai Jodi a Kimba. To muna jan kamalan Ibrahim. To na farko dai muna muku fata kai game da ainihin wannan rana ta rediyo. To mun gode Malam Ibrahim. Masha Allah domin saboda ni gaskiya a tunanina a yanzu ne a halin da muke ciki bamu da wata kafa wata watsa labarai wadda za ka ji labari a kowane lokaci komin duk lungun da kake duk sakon da kake kamar bangaren rediyo domin saboda shi wannan rediyo domin saboda shi wannan rediyo gaskiya waye muna kawuna da dama abinda bamu sani ba bamu taba ji ba sai mu ji shi a rediyo kuma ya amfane mu hmm. to gode malam Ibrahim mai wankin hula yanzu kuma bari mu je Kaduna Hajiya Maram Dauda barka da yammaci. Barka ka dai Malam Murtala kana lafiya menene ra'ayinka? Lahiya kalau to Hajiya Maryam Dauda sunana Murtala ana kiran ku da garin gasa kamar tarihin Najeriya. To muna jin. To ni ba ma amfanin rayuwa na ba rediyo musamman na kudin nan ya kiyaye rayuwa na da yawa akwai wasu lokuta shekarun ba lokacin ina tuki ina daukan fasinjan kai jihohi mm. wanda ko da na taba kunna ku don ku nike fara ji na yi lodi zan tafi jos sai na ji kun sanar cewa ana rikici a jos wanda har na dauki fasinjan tafi wannan taimakon Allah ya sa na soke fasinja na dawo hmm. a koran da Abuja wani bom da ya taba tashi a nan angon ma'azu a nan Kaduna na bar Abuja wajajen bayan magarba da ji an kun ba da sanarwar wannan. to wannan abu shi ya rayuka na sosai kuma duk direbobi suna sauraron ku saboda yana kiyaye su musamman yadda kuke samo labarai da wuri-wuri ku isar to wannan kullum muna tare da ku ɗari bisa ɗari kuma Allah ya ƙara ɗaukaka Allah ya kara nasara. To mu ma mun gode Malam Murtala yanzu kuma bari mu je Bauchi. Sunana Ayuba Garba Imam daga kacin madaki a jihar Bauchi. To muna jan ka Ayuba Garba Imam. To gaskiya rediyo dai babu abin da za mu ce kan musamman gidan rediyo sashen Hausa na muryar Amurka. Mm. Lallai wannan gidan rediyo kuna wayar mana da kai kuma kuna ba mu dama muna faɗin ra'ayinmu to lallai rediyo ta kawo ci gaba a fannin ilimi da wayar da kai da kuma sana'o'i da addini hmm. daga karshe muna muku fatan alkhairi akwai wasu masu sauraron ku a garin na hutan taba da ke karamar hukumar coro suna sauraron wannan gidan rediyo kwarai da gaske akwai balajoni da kuma isiya rasha daga karshe ayuba garba imam kafin madaki yana muku fatan alkhairi ku tashi lafiya to mun gode ayuba garba imam yanzu kuma za je kwara Assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana Bello Garba ina Sokoto a Najeriya mai blouse daga nan kwara. To mai blouse kala kala muna jin. Wannan rana da aka keɓe ta rediyo to rana ce mai babban muhimmanci da idan muka duba gaskiya rediyo yana da muhimmanci musamman ma ga al'umma. Hmm. Dan shine idon jama'a kuma shine kunnuwan su kuma shine ma kahun su. Hmm. Dan gaskiya rediyo sa ya ma gaban ananata. Wannan ita ce takaitaccen gudunmata na gode BOA. To mu ma mun gode Malam Bello Garba mai blouse kala-kala za mu sake komawa jihar Bauchi. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana. Ina magana da Malam Lakani jihar Bauchi tarayyar Najeriya Azare. To muna jan kamalin Lakani. To ko muna tare har yanzu? ina ga layin malami daga bauchi ya goce amma har yanzu dai kuna nan tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc mun samu wani kiran daga jihar nasarawa eh, assalamu alaikum wa alaikum assalamu da wa muke magana eh, allah muku mai nice to kai ma allah maka mai na'is da wa muke magana wallahi gaskiya fi sabilillahi eh, kuna magana da babawan mai agwagware na cikin garin gitata karo local government nasarawa state To muna jan ka bawo Wato hakikanin gaskiya mu ba abin da za mu ce muku sai dai Allah ya saka muku da alheri Allah ya biya bukata saboda a yau in mutum kaga in ba a ce ku ba to a gaskiya za a yi ta yin wasu abubuwa ma mutum bai ba san abin da ake ciki ba tunda kaga ba kowa zai iya karanta jarida ba hmm. kuma a duk duniya zan iya ba da shaidan akan cewa babu wani gidan rediyo da aka jona kamar fm ana jonawa da ku sai dai ku to saboda haka a gaskiya Allah ubangiji ya ɗaukaka ku ni ya ba kasance wallahi in dai zan kwanta in dai ba da rediyo ba yana shi to ni ba na iya ma bacci to mun gode malam babawo yanzu kuma bar mu je katsina Salamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana daga Katsina. Kana magana daga Alhaji Bello Sanda Mazoji. To Alhaji Bello Sanda muna janka. ka. Eh, ni ma ina so in magana game da gudun wadda rediyo ta ba. To, muna jan ka. Saboda ni kin ganin nan akalla tun lokacin ci a gari nake siyasa. Mm. Kuma ta rediyo na koyi siyasa, amma har yanzu ina ga na ma wani dakta. A fannin siyasa. siyasa. Da kyau. Kwarai da gaske. Mm. Don dalilin haka muna ba gudunmuwar rediyo ɗari bisa ɗari muna ba ta ɗari bisa ɗari. To mun gode Alhaji Bello Sanda yanzu kuma za mu sake koma jihar Bauchi. Wa alaikum salamu da wa muke magana. Ana magana da Ubaidu Muhammad to angon lawa. To Ubaidu Muhammad muna jan ka. Eh so ita wannan rana na ranar rediyo gaskiya tana da amfani sosai. domin tun ina yaro ina ga na fara yin ina son koyon jin rediyo a sanadiyan labaru da ake na gofo mm. lokacin yakin gofo to lokacin akan taro a kofar gidan mana jin rediyo to a nan na fara samun interest kuma jin rediyo ya karar da na sosai game da abin da ya shafi history do ba shi na karanta ba amma kuma ina son history sosai a sanadiyan jin rediyo wannan shi ne fata na kuma yana fata to mun gode da ra'ayin yanzu kuma za mu je yobe to salamu alaikum da muke magana daga yobe ana magana da bosho da gona gada local government to malam bosho muna jan ka to mu da muna jin abubuwan da suke faɗa muna farin ciki ubangijin Allah bai kawo mana zaman lafiya a ƙasa amin to menene tasirin rediyo a rayuwarka Eh? ne tasirin rediyo a rayuwarka eh daga da rediyo ne duk abubuwan da ke faruwa a ƙasa muna samun labari kuma muna jin daɗi sosai ɗari da to mun gode malam bosho kuma a nan za mu dasa aya ɗaukar wayoyinmu sai kuma gobe idan allah ya kai za mu sake baku wata damar. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon ma'anan na cewa karfe uku da minti hamsin da uku yanzu kuma ga shirin na gaba. Wasanni a takaice. rahoton wasanni na wannan mako zai fara ne da batun ministan matasa da bunkasa harkar wasanni a najeriya musta sanda dare inda ya jaddada aniyar gwamnati na ganin 'yan wasan kasar rukunin nakasassu wato fara power masu daga karfe masu nauyi wanda za a gudanar na duniya a garin abuja a wannan shekara ministan ya shaida hakan ne a garin badin a sa'ilin da ya ziyarci 'yan wasan a filin wasa na moshid abiola da ke garin badin a ɗaya hannun kuma kwamitin olympic na ƙasar najeriya wato nigerian olympic committee ko kuma noc a takaice ya samar da kwamitoci guda hudu da suka hada hada sashen kimiyya da haɓakawa da sashen kasuwanci da ɗaukan gudanarwa da sashen guje-guje da tsalle-tsalle da ilimin harkar wasannin olympic da al'adu da kuma sashen kiwon lafiya da kuma mata Abu Ubaida wani masharhanci ne a fannin wasanni a Najeriya a hira ta da shi ta yawar tarho ya yi ƙarin haske dangane da samun da waɗannan kwamitoci. Kasan ita harkar wasanni a Najeriya kullum ta kara samun tagomashi musamman idan aka duba yanayin da Najeriya take haskawa tun a shekarun baya musamman za ka zo irin gasa ta Olympic. Kuma wannan kwamishinoni da wannan kwamishoshi da aka buɗe na hukumar wasanni da aka kara akan guda biyu da muke da shi wata zai ƙara ingantawa batun taka leda da kuma batun dan najeriya da club din manchester united na kasan ingila ke sanya murza mata kwallo bin igalo kan hakan ne na gayyato bala dahiru wanda yake da lakanin branko a fannin harkar kwallo don karin haske ga abin da yake cewa ai wato a yanzu ma ta ɗauko shi aro ne daga shanghai shanhua da ke can kasar sin yanzu ka sa kowane cuta na coronavirus mm. su da ta shigo ya riga manchester ta riga ta ɗauko ransa bayan da ta ɗauko ransa sai kasance ya shigo sai ingila ta yi doka a kan dan kasar sin da shigowa ƙasar ta to ya riga ya shigo mm. dokan a lokacin bata hau kansa ba mm. to amma lokacin da manchester united za su tafi atisaye na motsa jiki wanda suke kiransa winter training so a can spain sai aka aka ce in har ya tafi spain to fa ba zai dawo ya shiga ingila ba saboda birtaniya ba za ta bar shi ba sai ta yi wannan gwaje-gwajen dai akalla zai ɗauki sati biyu tana masa bincike amma yanzu da bai shiga ba ta wannan takau har ma kungiyar kwallon kafa ta manchester united din ta ce zai buga wasa da kungiyar kwallon kafa ta chelsea a ranar litinin a gasar premier league abdulhamid muhammad amurka daga bauchi a nigeria madalla yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaici. To ga labaran a takaice. Kwamitin da ke kula da ayyukan gaggawa na hukumar lafiya ta duniya WHO ya yi gargaɗin barkewar cutar Ebola a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo da ya ci gaba da zama barazana ga lafiyar duniya duk da irin ci gaba da aka samu na dakile yaduwar wannan kwayar cuta mai kisa. rahotannin hukumar ta who sun ce adadin waɗanda suka kamu da cutar ya kai mutane 3,431 ciki har da mutuwar mutane 2,535 a arewacin kibu da kuma lardin ituri Hukumomi a lardin Hubi da ke tsakiyar kasar China sun ce an samu ƙarin mutane 254 da suka mutu daga barkewar cutar coronavirus. Kana sun sanar da cewa adadin waɗanda suka kamu ya ƙaru sosai. Labarin sabbin waɗanda suka kamu da waɗanda suka mutu da, da cutar yana zuwa ne kwana ɗaya bayan China ta ce adadin sabbin waɗanda suka kamu da, kamu da cutar ya ragu a kwana na biyu a jere. a yayin da suke ikirarin an tafka magudi jam'iyyun adawa a ƙasar kamar sun buƙaci a yi watsi da sakamakon zaɓukan ƙananan hukumomi da aka yi a ranar tara ga watan fabrairu da suka ba jam'iyyar cpdm da take mulki ta daɗaɗɗen shugaba paul biya gagarumar nasara To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatar da shirin da kuma Miss Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni da injiniya Mavoitech wanda aka fi kira zanga-zanga ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.